le ya kira makalla malama burotu kambo kambo malama salafu salih saye a hmm. awala gulzana sombe ya ma mm. do ndudo sawa alai salatu ya e lanja ya e nguwa da kinda ramzo nguwa da leti ramzo ya e kalan saye awala mana zana sombewa tawadu shika amir kamar barakallahu fik mana malama burotu mana zana kila kam sawa lanja ay homes na'am mana kada karda kitawan da kanimiya samma surorin bayan sanna fundimin na'am imam az-zahabi so ibn kathir so na'am suyuti so na'am tahawi so na'am ibn hajar askalani so na'am ibn hajar eh, askalani gini so na'am malama biya ad kasaratar malama nuna ma kitabu lubsana ibn taymiya so ibn al-qayyim so malama tafsira tafsira tafsir rozana yi samma fuqahawun kuntinno fuqahawu gultiya abu hanifa so imam ahmad bin hanbal sau imam shafi'i sau imam malik bin anas so. sau sufyanu thauri sau shekul bukhari ali bin al-madini sau shi bukhari so. sau imam muslim sau imam abu dawuda so annasa'i so eh, eh, ibn maja so imam tirmizi so sai an samaki maki tawanzalan sawa kan gaim alai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lannimiya hom numdu samma saurna kitawwanzalan na'am ma'ana zan fadira sawa kan gaim alaye sauruna mana kan gaim alaye kala sawa kan gaim alaye sauruna yi makuru cidadu sawa kan gaim alaye sarna marsuro kitawwanzan sauruna na'am kuru a wakatin zan lijiro wa zina kalan kidik jiwoyin mana sauduna na'am yi fule zina sawa kan gaim alaye daraja zana ye fadilan zan no zana ye kuru lanzar surmal magungunan adiye langun zaso sawa kan gem ala ya langan ma wallon ma islamin luma lanza ya lumi da ma luma ya mana da shima duno dalin zuri imam mali bunu ana sai ar shima asu tunzo nan kadro na'am misalla kudiyan na'am abu hatim arrazi bai na'am abu hatim arrazi muhaddith na'am muhaddith na'am ilmu gozina na'am na don imam ahmadin na'am ade ma na don ibn abi shayba yaran na'am ade ma abu nu'aym asfihani so na'am ade ma kuru nan zan am ilmu gwazana da imam nasa iso na'am a tirmidhi so ibn majah so na'am abu hatim arrazi daji abu zur'a arrazi guljin na'am idara aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi wani abu zur'a arrazi normal abu hatim arrazi bai abu zur'a arrazi bai na'am shi magultin abu zur'a wa abu hatim arrazi ya ne na'am da je abu zur'a ya guljin na'am dudon sawa kan gayam ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya angishin na'am au bashin au zurujin au lanjin rumiya au fanimiya fa'alam annahu zindiqun none kammar zindi nim zindi shiran beji ibnu taymiya yono kam ad munafuk nifakan akbar nim munafiq doyi kambo ma shiro kambo obama nim nirdi nim nirdi na'am ar gulti ibnu taymiya ar abu zur'a ar abu hatim ar-raziya kan me sawa kan ga me bashin curum au fangam au angishin au zorujin au lanjin farmiya kam ar zindi kam ar munafiq ma'ana islamin basuluna na'am islamin basuluna sha diya islamin ganani min nga ngamaro shi wani zalika atiye na'am anna rasula haqqun na'am ai shi kan ga muhammad sallallahu alaihi wasallam jire sha tukuna tuna a gozi isina ya jire wal qur'ana haqqun luran ne jire wa ma ja a bihi haqqun A awde gozu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya suna ma de jire na'am wa inna ma adda ilaina zalika. Hmm. Amdoyi andiro adinda luranda na'am hawar miya hadisa an andiro goza sauruna ila min kiyamati ro faidanyen shilan faidati de na. a sahaba sawa masawa gaya alai nda min adin noye saymen saymen wolon de wolon nyen na sala nde yi nyen na salan nde janawa kasaltiyen na filan nde diyen na luran de kira nyen na luran fasar nyen na kirmaro nan mena kira don uh, kira nyen ada awo wa'adin da sa sai samma am do andiro goza sauduna de tangarza sa andiro kolzana sandi sandima sawa kan gaim alai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ngai mare na wa haula'i am toyi aw am ayi nduso nganzati na am ganza da na am doyi sawa zor zain ma na'am au sawa basain ma na'am au sawa lanzain ma na'am am ai sai ma haula ido haula'i na'am yuriduna sandiyan ganzada sawa lantudin. au sawa bastudin. au sawa awastu au angstidlan an yujarrihu shuhudana mm. sheda andida lanna sheda andidro kungu gnatu na'am sawaro kungu gnatu ganzaza na'am sawasan ma andiro adin saudu dare da jiro wonti ke manan kasarata ro kukin na da asunuma am kruntu ya asu zanan karo na li yubtilu alkitaba was sunna na'am luranna sunna da katturo kalaksanan karo na'am wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqa am don hal te sandilan bejidu sandi ma sandi a zortiya sandi dalin ziri sandi munafuka sandi zindi shaka man ma'ana du na'am akram kallah abu zur ay guljin na'am adin don yi kirmaro islam me diye na du na'am hadisa kiraniyen na awa hadisarin isanarin kiraniyen na luran kiraniyen da luran don yi katu suro zoro gayin bama na'am fasarniyen awo suro luran da nan kiraniyen ar samma na'am ai ngai gi kado ngai shin zan ni kasho na'am a a am shida sarina beji na'am ngawo kan game ala ba zana yalan na'am nduso am ade sawa sawa kan game ala muhammad sallallahu alaihi wasallam luranda sapsa luranda sapsa na'am abubakar chira zana kara luran na'am umar chira zana kara luran na'am usman chira zana kara luran ali chira zana luran da sasa tabi'ina ya zaman lokado zaman umar bin aziz so muawiya so ada ma tabi ina tabi tabi ina zaman bano umayya zaman bano hashim duk so luran no hidima sarina luran andero gozu kadio kattu luran no gayi hadisa kan gaya mai malama burotu ya kula hadisan cira sarina ga wasa na. go imam bukhari hadis tangarzu suturuna kitabun zir sahihul bukhari bawacin go sahihu muslim imam muslim kitabun zir sahasa hadisa kan gaya mai sukuna ngo abu dawuda ngo tirmizi ngo nasa'i ngo ibn maja ngo kitawa gabsina jiri musannaf abdurrazzaq so jiri ibn abi shayba kitawu so jiri musnad imam ahmad te so kawo imam bukhari soro imam malik so ngo imam malik ya muwatta rozina ngo imam ahmad bin hanbal so imam shafi'i so imam abu hanifa so samma samma masadin za kitawa za bayan za so a wasan awasendi anye serina san sammaso ndan chonda sawaye lan chonda na'am sawakin ga milan na'am daji shek amar adi fule zina adin kir musulmi zin sita zin zuro kadio samma sawa min chondi daji amdon na'am sawakin ga ma alaye basain na'am sawa zin au sawa lanzen na'am au amdon kamwakin ga ma lan zin au bassain au zin na'am sandi ma am doyi rafida sandiro gultin ma na'am rafida sandiro gultin ki tawanza rumiya sama mana adin beji na'am am ai na'am daji sawada zortun zadi ma'anan zadi andiro awfule zai nadi sawa zorzana da luran doyi kirma ya kira nuyin izi fira hadisa kirma ya san mashiranci da nuyin da duk so katu adin ganzaza na'am harin ganzaza na ha kan misallo banum ala shira zaksu ya manya langiyi killa ta guljiya nyiro ayi gudzo ngiriwu guzo ma kana abuki mura'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ada ya gulto yo kan me sawa ada amgara gai batti guljiya da yi luran kirmai da hadisa da harsan masu katu ya gulzo ala ashirin da zaksu lokacin da fuyen isha insha Allah kala awajiriya din bayan diyan tun kala fadila sawayalan tofin da goye da insha Allah barakallahu fi jazakumullahu khairan akramakallah zauro askirin yana ala mu ku jazakumullahu khairan daji tuso adma dare daji buro ya adiyo insha Allah kamar da an da ka insha Allahu loktufu ya lankuru a sheikh abubakar kyari muhammad hafizahullah isi kuru chai da wartu nafsu andero daji ilmun desu sirain daji susu a shek abubakar kyari muhammad wukilan ya daji duk do lamar allo bana zana rowe daji na salam gokin insha allah kamar da an da ya sai loktufu ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullah